الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو 28 ga watan Rabiu Sani hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da 23 ga watan nuwamba shekara ta 2022 miladiya muna cikin karatun littafin fitnatu takfir a littafin da ke nuna mana hadarin kafirta musulmi dan uwanka sai an samu dalilai masu karfi a muna cikin karatu yau za mu tashi shafi na 18 a irin nawa amma a irin naka ba shafi na 22 kafin nan wajen akwai wasu bayan Allah wanda suke ɗawainiya da ɓangaren social media to wayannan bayan Allah gaskiya suna ƙoƙari wajen siyan data da kuma sanya ido ga duk abubuwan da ake bukata domin a ga cewa karatu ya tafi daidai a yanzu kwanan da gashi sun siyo mana wannan ya sunan shi eh, tripod to sun siyo mana domin wancan ya samu matsala to kuma gaskiya haka suke hidima daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan to ko da ba su da wani aiki sai siyan ainihin data wannan kadai ya isa ya zama to aikin lada saboda haka Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ya rubuta wannan a cikin mizanin kyawawan su sannan ba su ba duk mutanen da ke ɗawainiya wajen ganin cewa wannan da'awa ya ci gaba ta kowane bangare ta bangaren shawara ko bayar da wani abu domin ganin ci gaban abun to duk gaba ki ɗaya yana musu addu'a Allah ya sa aljanna ya zaman to makomansa li yumtik zu sa'atin min sa'ati wa man qadira alayhi rizquhu falyumtik mimma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha saboda haka yau za mu tashi shafi na 18 fa idza udna na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim fa idza udna ila jama'ati takfir idan mun koma zuwa ga wannan kungiya jama'atul tafsir wal hijra wa itlaqihi al kufr ala al hukam da yanda suke sakin kalman kafirci ga shugabanni wa ala man ya'ishuna tahta rayatihim bil aula da wa'anda suke rayuwa karkashin tutansu, su bil aula cewa su suka fi cancanta su zaman to kafirai kun fahimci wannan ko su yan jama'atul tafsir suna ganin shugaba masu mulki a ƙarƙashin tsarin demokradiyya ko a ƙarƙashin tsari na communism inda ya zama to tsari ba na Allah bane to duk shugaban da ke rayuwa karkashin wannan a wajen su ya zama to kafiri sannan kuma talaka wanda suke rayuwa karkashin su su suka fi cancanta su zama to kafirai a wajen waɗannan mutane الذين يعيشون تحت امرتهم وتوظيفهم اي وعند suke rayuwa karkashin shugabancin su da kuma karkashin aikin su wato tsarin hukumar demokradiyya ka ɗauki mutane aiki ka ɗauki limaman masallaci ka ɗauki malamai masu karantarwa ka ɗauki ainihin sauran ma'aikata na gwamnati to wa'annan da suke rayuwa ƙarƙashin shugabancinsu da kuma aikinsu فوجهة نظرهم هي أن هؤلاء ارتكبوا المعاصي يوا wato hujjar da suka dogara wayannan menene hujjar da suka dogara wajen kafirta shugabanni da kuma kafirta talakawa wanda suke rayuwa ƙarƙashin su su hujjar da suka dogara iya anna haula irtakabul ma'asi cewa lalle wa'annan sun aikata saban Allah saboda bin tsarin da ba na Allah ba ai saban Allah ne mutum ya bi tsarin demokradiyya ko ya bi tsarin gurgudu ko ya bi tsarin kaza duk wani tsarin da ba na Allah ba saban Allah ne shi aka hukumar jahiliyyar ya bugun wa man ahsanu min Allah hukuman bi qaumin yuqinun shin hukuncin jahiliya suke nema wa ya fa Allah kyawun hukunci ga mutane masu yaqini so abin da suka dogara in ji Nasiru Al-Albani shine lalle waɗannan irtakabul ma'asiya sun aikata saban Allah ka kafaru bi zalik sai suka zamanto kafirai saboda haka an gane kada a manta jama'atu tafsir wal hijra kamar yadda aka samu sunan su ɗin nan suna da fitira ne irin na kawari idan mutum ya saba ma Allah ko da bai yi shirka ba su a wajen su wannan mutumin ya yi ridda ko ban ji wannan ko to saboda haka yan jama'atu tafsir wal hijira kamar yadda nake faɗa ko da yaushe idan mutum ya gansu zai ga alaman mutane ne masu riko da addini sosai suna kulawa da addini yadda ya kamata akwai sallah na farilla da nafila akwai azumi na farilla da nafila akwai sadaka akwai kyauta akwai kyawawan ɗabi'u idan ka gansu sai ka yi sha'awansu amma menene matsalansu shaidan ya kama su ne ta hanyar mummunan fahimta na addini kuma yadda ko to wayannan mutane yan jama'atu kafir wal hijira idan ka dube su sun yi kama da ahlus sunna kana ganin su a masallaci ba za ka iya rarrabe su da yan salafiya ba za ka ɗauka cewa 'yan salafiya ne sannan wani lokaci in suna wa'azi wa'azi wanda ba shi da alaƙa da kafirtawa za ka ɗauka 'yan salafiya ne za ka ɗauka za ka ɗauka 'yan salafiya ne ina fatan gane wannan to saboda haka a irin wayannan za ka ɗauka cewa su 'yan salafiya ne su to amma kuma idan ka duba aƙidansu da manhajinsu idan ka duba aƙidansu da manhajinsu za ka ga cewa wato su ba 'yan salafiya ba ne an gane ko duk inda ga kafirtawa ya yi yawa kaga magana ɗaya biyu za a ce mutum kafiri magana uku hudu a ce ɗan bidi'a a ce fasiki in ka kaga wannan kalmomi in kaga wayannan kalmomi sun yawa zance na gaskiya ba 'yan salafiya ba ne mutane da yawa sukan yi wa 'yan salafiya mummunan fahimta 'yan salafiya suna gayan ba da uzuri an suna fatan gane a cikin duk ƙungiyoyin musulunci gaba ɗaya babu mutanen da suke ba da uzuri kafin su yanke wa mutum hukunci kamar 'yan salafiya so da kamar yadda na ce in kaga kafirtawa ya yi yawa kaga bid'antarwa ya yi yawa kaga fasikantarwa ya yi yawa to kada ka raba ɗaya biyu ka rantse da Allah waɗannan ba 'yan salafiya ba ne ka rantse da Allah waɗannan 'yan biri'a ne amma sun shiga rigar mai salafiya ba dukkan abin da ke kyalli ba ne zinari kamar yadda na faɗa ba dukkan abin da ke zabura ba ne zaki dole ne ya kamata ka san menene aƙidan salafiya menene manhaji na salafiya kafin ka iya gane ɗan salafiya shi salafanci ba wai barin gemu bane ya taru ba nan bane kada yake gane salafiya ba wai sanya wando nisu sa nan ne kada yake gane salafiya ba ba wai yin sallah a yi jinta istiraha ko a yi ajinu ba wai shi bane alaman gane ɗan salafiya kawai ɗan salafiya suna da aƙida ɗan salafiya suna da manhaji ɗan salafiya suna da littattafai idan ka ga mutum yana lizimtan wa'annan littattafai yana karanta su to ɗan salafiya ne to wa'annan yan jama'atu tafsir wal hijira suna sakin kafirci da shugabanni da kuma duk mai rayuwa ƙarƙashinsu. su an gane ko suna cewa ai abin da ya samu kafirta su ai saboda sun saba ma Allah ai duk wanda ya saba ma Allah kafiri ne na'am wa min jumlatil umuri allati yazkuruni biha as-sa'ilu arifan daga cikin jumlan al'amura allati yuzakiru ni bi hasa'il alifan ko wanda mai tambaya ke tunatar da ni dazun annani sami'tu min ba'd ulaika alladhina kanu min jama'ati at-takfir lalle naji daga wa'ancan wanda suka daga cikin sashen wa'ancan wanda sun kasance a da daga cikin jama'atu tafsir a da suna cikin kungiyar mai jama'at takfir sun mahadahumullahu azza wa jal sannan sai Allah subhanahu wata'ala ya shiryar da su zuwa ga fahimtar salafiyya qulna lahum sai muka ce musu ha antum kafartum ba'd al-hukam ga kunan kun kafirta wasu sashen sashen mahukunta kun ce shugaban kasar wani shugaban kasa kaza kafiri ne shugaban kasa kaza kafiri ne kun kafirta wasu sashen mahukunta فما بالكم مثلا tukathiruna a'immatal المساجد to me ya same ku ga misali kuke kafirta limaman masallaci shi kuma limami me ya muku kun ce shugabanni masu mulkin sun yi ridda to su kuma limaman masallaci da suke limanci ga mutane suna karantar da mutane addini menene su kuka ce musu kafirai fa khutaba al masajid sannan masu hudu a masallatai menene laifinsu masu hudu ba a masallatai wanda suke wa mutane hudu ba kan tauhidi suke wa mutane hudu ba tsalla sallah kan azumi suke wa mutane hudu ba a gyara aƙida, a gyara manhaji a gyara ɗabi'a? menene laifinsu? wa mu'adhdhin masjid masajid kuma masu kiran sallah a masallatai eh? masu kiran sallah a masallatai kun ce musu kafirai su ma menene laifinsu? wa kada al masajid da masu hidima ga masallaci su share masallaci su gyara ainihin tabarmu su feshe masallaci da turare to wa'annan masu hidima ga masallaci menene laifin su ma wa ma balukum tukaffiruna asatidata ilm ash-shar'i to me yasa me ku kuke kafirta malamai na ilimi na shari'a malamai ba masu karantar da tauhidi masu karantar da fiqh masu karantar da hadisi masu karantar da tafsiri masu karantar da tarihi na musulunci ingantacce laifin mai suka yi suka zama kafirai laifin mai suka yi suka zama ɗan biri'a, laifin mai suka yi suka zama fasikai na na'am fil madaris sanawiyya masalan yawa a makarantar sanawiyya malaman malamai masu karantar da ilimi a makarantu na sanawiyya su ma menene laifin su kuka ce musu kafirai to kun ga duk wayannan da muka faɗa wanda bai sani ba zai ce akwai wasu kungiya ana kiran su yan salafiya ga sunan suna kafirta mutane sun ce kowa da kowa kafiri ne an gane sai mu ce muku waɗannan mutane biri ne yayi kama da mutum ko yawa biri ne yayi kama da mutum kama da wane baya wane kama da wane me baya an ko baya wane saboda haka dan mutum ya dan biri yayi kama da mutum bai mai da shi mutum ba dan mage ya yi kama da damusa bai sa a ce mage damusa ba haka ne sun yi kama amma mage ba ba damusa bane duk da cewa sun yi kama to saboda haka dan mutum ya yi kama da yan salafiya amma ya zamanto yana da wasu aƙidu da wasu manhaji wanda sun bambanta da yan salafiya to wannan ba za a kira shi dan salafiya ba wannan shi yasa ba a kira yan sururiya yan salafiya ba a kiran yan hajjajiya yan salafiya saboda wa'annan mutane sun saba ma manhaji na salafiya wajen tafiyar da da'awa an gane wannan ko to yanzu masu kiran sallah na masallatai sun zama kafare mai laifin su da masu hidima ga masallaci na'am qalu na'am sai suka ce لأن هؤلاء رضوا بحكم هؤلاء الحكام إيه منين na نكافر كوائنا mutane? sai suka ce wa nasiruddin albani anna haula iradu bi hukumi haula hukam saboda wayannan sun yarda da hukuncin wayannan mahukuntan saboda sun yarda da me da hukuncin wayannan mahukunta me za ku ci akan wannan yanzu ku da kuke zama a Najeriya karkashin shugabanni na demokradiya yanzu za mu iya ce muku kafirai in an tambaye mu hujja sai mutum saboda kun da hukuncin shugabannin shin me za ku ce kan wannan shin kun da hukuncin shugabannin yanzu ku da kuke zama a Najeriya kun da cewa tsarin demokradiyya ya fi alkur'ani kun tsarin tsarin shi ne adalci ya hukuncin wanda ya yarda da wannan wanda ya yarda da wannan ya yi rinda shin akwai talazu tsakanin in zauna a cikin kasar da ba a hukunci da abin da Allah ya saukar da kuma cewa na yarda da wannan shin akwai talazu akwai alaka shin mutumin da yake zaune a America duk abin da ake a America ya yarda da shi to su a wajen waɗannan mutane sun a bakinka ka sun cima mai albasa sun ce tun da ka zauna a cikin ƙasar da ake hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba to ya nuna ka yarda da wannan tsari kenan tunda ka yarda da tsarin ka zama to kafiri wannan shine tunanin jama'atu takfir wal hijra to yanzu ga tambaya ayan nan da Allah yake bamu labari dangane da mu'minu ali fir'auna wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu wani mutum mumini daga cikin iyalan fir'auna wanda yana koya imaninsa a lokacin da ya ji labari cewa fir'auna ya ce a kama musa a kashe shi duk inda a gan shi sai wannan mutumin sai ya fito da imaninsa ya fito a mutum ya ce a na rajulan an ya kula rabbi Allah wa kan ja akun bil bayyinati min rabbikum yace shin za ku kashe mutum dan ya ce ubangiji na shine Allah alhali kuma ya zo muku da hujjoji bayyananu daga ubangijinku yanzu wannan mutumin da ya zauna a fadar fir'auna dan majalisar fir'auna ne da shi ake tsara dokoki shin akwai talazu tsakanin zamansa a majalisar fir'auna da kuma yadda da ainihin tsarin fir'auna kaga sai Allah ya bamu labari ya zauna a majalisar fir'auna shekaru masu yawa amma sai Allah ya kira shi rajulun mu'minun min ali fir'auna mutum mai imani daga cikin iyalan wa iyalan fir'auna an gane wannan sai ya fito fili za ku kafirta mutum za ku kashe mutum dan ya ce ubangiji na shine Allah alhali ya zo muku da hujjoji bayyanannu daga ubangijinku ai wannan bai dace ba kun gane wannan ko yanzu kenan mutum na iya zama towa zai iya zama a majalisar a majalisar demokradiyya amma bai yarda da demokradiyyan ba zai yi ko ba zai yi ba abu ne mai sauki an gane wannan yanzu kamar a Najeriya ba kama yi ɗan najeriya hukunci da kafirci wai don yana majalisar dokoki ko majalisar wakilai ba kai adalci ba dalili shi ɗan najeriya ya bambanta ma daga duk mutanen duniya ba gaba ɗaya shi ɗan najeriya yi hufazu wala yi fasu alai na fatan gani duk wani abin da aka kawo duk wani abu wanda aka yi shi a wata ƙasa aka cimma nasara in an kawo shi a najeriya ba a samun nasara kan shi kun gane wannan ko yanzu turawa sun kawo tsarin demokradiyya zuwa najeriya amma fa 'yan najeriya musulmi cewa suke yi tsarin banza ai ba tsarin allah ba ne za mu je ne kawo mu nemi kudinmu 'yan siyasar najeriya ba su ɗauki demokradiyya a ƙida ba inda sun ɗauki demokradiyya a ƙida da sun zama kafirai dan siyasar najeriya kaga ya shiga siyasa ya shiga siyasa ne don neman kuɗi kawai kun gane ta yaya za mu gane cewa ɗan najeriya in ya shiga siyasa kuɗi ya je nema za ga ɗan najeriya ba shi da aƙida ko ɗan najeriya yana da aƙida in an ce mutum na da aƙida wato shi ne ka yadda da wannan tsari na demokuraɗiyya duk abin da aka rubuta a ciki ka kudirce a zuciyarka kamar yadda musulmi ya kudirce Allah shi ne Ubangijinsa shi kaɗai zai bautawa annabi Muhammad manzansa ne akwai tashin kiyama ya yarda da mala'iku ya yarda da kaza ita ma demokuraɗiyya tana da nasu dokokin shin ka yadda da dokokin demokuraɗiyya ga baki ɗaya cewa demokuraɗiyya government of the people for the people and by the people gwamnati ne na mutane wanda wanda mutane ne suka tsara shi don amfanin mutane mutane ne suka tsara shi don me don amfanin mutane mutane ne suka tsara demokradiyya don me don amfanin mutane to yanzu shi shari'a musulunci ya yake su a suka tsara shari'a musulunci mutane wane ne ya kawo shari'a musulunci Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala shi ya kawo tsarin musulunci an gani falawa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum a'a na rantse da ubangijin ka ba su da imani har sai sun kai hukunci gare ka ga duk abin da ya faru tsakanin su an gane wani ko sun mala ya ji dubi a fusa har da bi maka zai wa yusallimu taslima to kaga ashe tsarin tsarin demokradiya dan adam ne ya tsara dan adam ne yake halaltawa yake haramtawa idan dan adam ya halatta ya haramta kuma ya yarda da wannan abin da yayi ya mai da kanshi abin bauta su mutanen da aka tsara musu wannan doka suka yarda da shi sun zama dobayi suna bauta ma wannan wanda ya tsara abu yanzu majalisar dokoki da majalisar wakilai da sauransu kana nufin duk wanda ya zauna a wannan majalisa ya tsara dokoki a Najeriya ya yarda da abun ba haka bane wani zai zauna a tsara dokan bai yarda da shi ba amma an ka ba shi cin hanci da rashawa sai ya sa hannu wani ya rasa ba hannu ne saboda an ba shi jakan biliyoyin kuɗi don wani lokaci in za a kawo motion sai an ba da jakan kuɗi sai an bi ku gida-gida ko kawo mutum na zaune zai ji alat to mutum na jin alat kawo an zo majalisa kawai ko da bai yadda ba shuru zai yi kuma muna iya gane cewa 'yan najeriya ba su da akida idan mutum yana apc ya fito takara sai aka hana shi sai canza ya koma pdp kama ke kai yanzu kana salafiya sai ka nemi limanci sai aka hana ka sai koma dan shi'a to shin a nan wajen za a ce kana da akida ba ka da akida to dan Najeriya yana iya komawa daga APC ka ji shi a PDP daga PDP ya koma mai zakara daga mai zakara ya koma mai kayan marmari sai mutumin da ya yi tsalle ya yi tsallen bakake daga wannan fashi zuwa wannan fashi duk fasin da ya san zai samu abu kuma kowane fashi bana da akida ya kamata a ce kai kana da aƙidan da ka yarda da shi to ma Najeriya wani ma bai ma san aƙidan kowace tashi ba shi ko abin da ya dame shi a ina ne za a zaɓe shi ya hau kan mulki kawai ya ji daɗi ya saci kuɗin mutane wannan shi ne tunani shi burin shi yaya zai sace kuɗinmu yaya zai zalunce mu dan kuɗin da ya sanya ya yi kamfen yaya zai fanshi so ka najeriya ya kamata kafin mutum ya yi ma ɗan najeriya hukunci ya karanta ɗan najeriya tukuna an gani mafi yawan 'yan najeriya wallahi masu shiga cikin tsarin demokradiyya ba su yarda da ita ba kawai sun je neman kuɗi ne kun gane wannan ko wa'yan wayannan mutane 'yan jama'atu tafiyar sun ce duk mutumin da ya zauna karkashin tsari ya zama to yana limanci karkashin tsarin ko yana karantarwa a boko ko islamiyya ko yana kasuwanci a garin to ya yarda da tsarin ya kafirta kaga a nan wajen wato bai yi bai ba bai yi adalci ba gaskiya ya ari cin mutum ya ci mai albasa yanzu mu koma zuwa ga najashi sarkin habasha asalin shi shugaban kiristoci ne shugaban nasara lokacin da manzan Allah ya tura sahabbai suka yi hijira na farko karkashin jagorancin ja'afar bin abi talib radiyallahu an ai sun je wannan gari sun zauna a garin sarkin ya yi sha'awansu kuma sarkin ya tambaye su menene aqidar musulunci suka mai bayani da sarkin ya ji bayani zai musulunta amma da ya musulunta ya ji tsoron ya bayyanar da ra'ayinsa na musulunci zuwa ga mutanen garin shi najashi ya boye aqidar shi ga mutanen garin shi ya ci gaba da imani da musulunci bai gaya wa kowa ba har ya mutu ya ci gaba da amfani da tsarin kiristanci tsarin nasara yana mallakan garin shi na habasha haka ya ci gaba da gudanarwa har Allah ya ɗauki ransa to wannan bawan Allah da ya rasu sai manzan Allah ya ce wani bawan Allah mutumin kirki ya rasu a Habasha ya ce Najashi za mu mai salatul ga'ib haka manzan Allah ya tara sahabbai da kuma su suka mai salatul ga'ib wajen dilala a nan wajen shine Najashi ya zauna karkashin hukuncin Nasara wanda an riga an canza addinin musulunci kuma hukunci ne na kafirci kuma haka ya mutu yanzu a nan za mu ce to najashi ya yarda da wannan ashe mutum na iya zama a cikin tsari mara kyau amma a cikin zuciyarsa bai yarda da shi ba ko yana iya yiwuwa an tilasta mai ne ya zauna a tsarin yana iya ya zauna a tsari ne saboda raunin shi a sahabban da suka zauna a maka ba sun yi hijira eh sahabban da suka zauna a maka sun yi hijira yaya hukuncin su kafirai ne su ba kafirai ba ne musulmi ne amma masu laifi in suna da hukuncin suna da ikon yin mai hijira suna da ikon yin hijira ba su yi hijira ba tunda akwai darul islam ya kamata su bar darul kufur su koma darul islam amma suka zauna a cikin darul kufur alhali suna da ikon intikali su koma darul islam yaya ba su yi laifi ba Allah ya ce illal mustada'atina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastahiuna hilatan wala yahtaduna sabila fa ulaika asallahu an yafu anhu sai dai masu rauni minar rijal wan nisa daga maza da mata wal da ƙananan yara la yastahiuna hilatan wanda ba su da ikon wani dabara ba su da ikon yin dabarar yin hijira wala ya ta duna sabila ko ba sa iya gano hanyar yin hijira to fa ulaika asallahu an yafu anhu to wayannan ana fata Allah ya mutu me Allah ya mutu afwa kun gane wannan ko to kaga sannan akwai hadisin abi sa'ala batul kushani radiyallahu anhu yace ya rasulullah inna bi ardi qaumin ahli kitabi afana aqulu bi aniyatihim ya rasulullah mu muna kasan wasu mutane ahalin kitab shin za mu ci a cikin ƙwaryansu in suka ba mu abinci a cikin ƙwaryan za mu ci sai annabi ya ce wato illa la ta'kulu fiha illa idza lam tajidu ghayraha kada ku ci a cikin ta sai dai in ba ku samu wani ta ba in kun samu wani ta in ba ku samu wani ta ba ku wanke shi sannan ku ci a cikin sa ku wanke shi ku ci a cikin sa an gane ku ku wanke shi ku ci a cikin sa misali to kaga anan wajen a shi abu sa'alaba al-kushani ya zauna a cikin wata ƙasa ƙasan ahalul kitab kuma ya tambayi manzo Allah cewa ahalul kitab suna ba shi abinci a cikin ƙwariya. shin zai ci a cikin wannan ƙwariya manzo Allah bai ce to tunda kana zama a cikin ƙasa ahalul kitab kai ma ka zama kafiri kai ma ka yarda da tsarin mai da tsarin su zama a cikin garin ka ƙi hijira ya nuna ka yarda a ina ka samu wannan falsafa din Eh? kaga wannan shine tunanin khawarij su kuma a wajen khawarij za su ce maka idan kaga mutum yana zina an mai wa'azi ya ki denawa saboda ya yarda cewa zina halal ne to ka ya zama kafiri idan kaga mutum an kira sallah ya ki zuwa kullum ana kiran sallah ya ki zuwa ya dauka cewa sallah ba shi da kyau ya zama kafiri da haka sai kafirta mutane ba suna kafirtawa ne bil lawazim ba wai kai ka faɗa ba sai su ari bakin ta su cima albasa wannan kuma kuskure ne mai girma na'am fa'aqul sai in ce musu idan ba ta amsa yanzu in ji al'allama Nasiruddin al-Albani idan kana hada riba riban qalbiyan idan ya kasance wannan yarda yarda ne na zuciya duk wannan da kyau jama'a in ya zama wannan yarda din yarda ne na zuciya wato har cikin zuciya mutum ya yarda demokradiya shine adalci ba tsarin shari'a ba demokradiyya ya wato shi ya fi dacewa da wannan zamani tsarin shari'a ya riga ya zama to tsohon yayi idan mutum ya yarda da wannan har cikin zuciyarsa bil hukmi bi ghairi ma anzala Allah ya yarda yayi hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba فحين إذ إذ ينقلب الكفر العملي إلى كفر انتقادي فحين إذ إذ ينقلب الكفر amali ila كفر انتقادي hmm. a lokacin ne kufurul amali yake juyawa ya rikide ya koma mai ya koma kufurin itikadi kufurin amali shine mutum ya aikata aikin da yake kafirci ne amma bai yarda da shi ba mutum ya aikata aikin amma bai yarda da shi ba kamar mutum ya yi amfani ya yi hukunci da tsarin demokradiyya amma bai yarda da shi ba ya zama kufurin amali idan kuma ya kudirce a zuciyarsa cewa tsarin demokradiyya daidai yake da qur'ani ko tsarin demokradiyya shine adalci tsarin shari'a ya zama tsohon yayi wannan ya zama kafiri armi. ku fahimci wannan ko yanzu ya zama wani irin kufur yanzu ya tashi daga kufurin amali ya koma kufurin itikadi man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman idan an tilasta wa mutum ya aikata kafirci amma zuciyan yana natsa da imani ya zama kafiri la bai zama kafiri ba ashe zuciya ake duba babba idan ya zama to ya bi tsari na demokratiya amma bai yarda da ita ba yana ganin cewa wannan tsari zalunci ne amma kila ya je neman kuɗi ne ko kuma wani uzuri ya kai shi wannan ba a kiran shi kafiri na fa ayyu hakimin yahkumu bi ghairi ma anzala Allah kowane irin shugaba da yake hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba wa huwa yara anna hadha al-hukm huwa al-hukm al-la'iq bi tabannihi fi hadha al-'asr shi yana ganin cewa lalle wannan hukunci shine hukuncin da ya kamata mu bi a wannan zamanin shine hukuncin da ya kamata mu dabbaka shi a wannan zamanin wa annahu la yaliqu tabannihi lil hukm ash-shar'i ko wai zai halatta shi yayi biyayya yayi hukunci ya dabbaka hukuncin shari'a shi yana ganin tsarin demokradiya shi yafi dacewa a baya halatta abu tsari na mai abu tsari na musulunci al-mansusi fil kitabi was sunna wanda yake an kawo nassin shi a cikin kitabu was sunna la shakka anna hadha yakunu kufruhu kufran i'tiqadiyya la shakka anna hadha yakunu kufruhu kufran i'tiqadiyya babu shakka wannan kafirci shi yana komawa mai kafirci na aqida me yasa kuma kafirci na aqida ya kudurci a zuciyar shi tunda zuciyar shi ya gamsu cewa tsarin demokradiya shine adalci a cikin zuciyarsa kuma shi ya fi cancanta a yi hukunci da shi to wannan ya zama kafiri amma irin yan najeriya masu cewa a je a yi zaɓe mun san cewa ba tsarin musulunci ba ne saboda kada kafiri ya hau ya danne mu ya yarda da tsarin kaga ɗan najeriya bai yarda da tsarin ba in ka ga musulmi wanda suke zuwa su yi zaɓe suna yin zaɓe ne a matsayin jihadi ma suke yi suna so ne kada ainihin wayanda ba musulmi ba su je su mamaye wajen su yi kaza sai su yi tawili da wannan sai su yi tawili su dogara da wannan akan kuskure sai su fada cikin shi to kaga anan wajen ba za su yi kafirai ba dan ba wai yadda sai da tsarin ba sun shiga tsarin ne da wani tawili irin nasu kun ga wannan ko amma da sun shiga sun yarda da shi ba mutum ya ce ma i am a democrat ko i am a communist bi ma'ana ni dan demokradiya akida ne duk abin da demokradiya ya zo da shi na yarda da shi demokradiyya ya yarda cewa ɗan adam shi zai halatta ya haramta Ɗan adam shi in ya ga dama yana iya cewa zina halal da ya zauna in aka zauna a majalisa za ce to wai yanzu a Najeriya ya muka dauki zina idan akwai mutane hamsin a majalisar dokoki sai mutane arba'in suka ce kawai a halarta zina to daga nan wajen zina ya zama halal aka ce to ya kamata mu duba matsalar auren jinsi ya hukuncin namiji ya auri namiji mace ta auri mace sai aka samu mutane arba'in ko mutane talatin cikin hamsin suka ce mu muna ganin kawai auren jinsi ya halatta sai aka rattaba hannu idan sun rattaba wannan hannu har cikin zuciyar sun yarda da shi sun zama kafirai idan wani ya sa hannu saboda kuɗi yake nema an ba shi wani kuɗi wanda bai taɓa gani a garin su ba sai ya karɓa ba wai don ya yarda ba kawai don ya rattaba hannu ya samu kuɗin wannan fasiki ne azzalimi ne shi ba kafiri ba ne shi kun gane dole sai mun san wayannan tafsilat din in ba haka ba za mu yi kurakurai mai tabbatar da mutane da yawa daga musulunci na'am walaysa kufran amaliya. wannan kufrun ne itiqadi ba kufurin ne amaliyan ba wa man rabiya mithlahu aidan fayulhaqu bihi da zai yarda wa man rabiya mithlahu duk wanda ya yarda da misalin wannan ya yarda cewa tsarin demokradiya daidai yake da qur'ani an gane fayulhaqu bihi za a riskar da shi da shi shi ma ya zama shi man tashabba bi qaumin fa huwa minhu na'am fa antum awwalan la tastati'una an tahkumu ala kulli hakimin yahkumu bil qawanin al gharbiyyah al kafira Nasiruddin Albani yake bada. cewa ku tun farko ba ku da iko ku yi hukunci ga duk wani shugaba wanda yake hukunci bil qawanin al kafira al kenan da tsarin mulki na kafirci wani tsarin mulki ne na kafirci tsarin mulki na gurguzu tsarin mulki na ba'a tsarin mulki na demokradiyya duk wayannan tsari tsari ne na kafirci Allah ya kira shi hukumar jahili hukumar jahili ya jahiliyyati bugun? wa man ahsanu min Allah hukuman liqaumin yuqinun wallazina ishtanabu daguta an ya'buduha wa anabu ila Allah lahumul bushra ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ani ibudullah wa tanibu tagut duk wani tsari wanda ba na Allah ba tsarin jahiliya ne tsarin tagutu ne tsarin kafirci ne an gane wannan ko au bi kasirin minha ko kuma yana hukunci da dayawa yawa daga cikin tsarin tsarin ainihin tagutu tsarin demokradiyya misali an gane ba ku da iko in ji albani ku yi hukunci ga duk shugaba wanda yake hukunci da tsari na yammacin turai tsarin yammacin turai demokrasi kenan suke bilkawaninil garbiya alkafira da tsari na yammacin turai tsari na kafirci au bi kafirin minha ko yana hukunci da mafi yawa daga cikinta kama a najeriya ana hukunci da mafi yawa daga cikinta amma an kan ware wani kotu dan gajeri dan karamin kotu haka an kira shi ne shari'a court wanda a wannan shari'a court ana taba wasu abubuwa kaɗan kwarai da gaske da suke da alaƙa da ahwalu shafiya abin da ya shafi gado da aure da sauran abubuwa na rabon fili da sauransu a nan wajen ana dan hukunci da shari'a to kai ba za ka iya cewa shugabannin da suke mulki a wannan tsarin ka ce musu kafirai an gane ko kun san lazimi na cewa kafirai in ka ji wani ya kafirta shugaba abin da yake nufi lokaci ya yi da wannan shugaba za a ɗauki makami a kifar da shi baya halatta musulmi su miƙa wuya ga shugaba wanda yake yayi ridda saboda hadisin abi sa'alaba al-khushani radiyallahu an hadisin wannan wanda annabi ke cewa a baya ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ala ubada bin samit radiyallahu an annabi ke cewa baya ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ala sabbi wa ta'a fil usri wal yusr wal manshar wal makra wa ala asratin alaina wa ala alla nunazi al amra ahlahu qala illa an tarau kufran bawahan indakum min Allah fihi burhan hmm. wa ala an naqula al-haq aina ma kunna la nakhsha fi Allah lawmata la'im hmm. mun yi mubaya'a ga manzo sallallahu alaihi wasallam akan ji da biyayya ga shugabanni fil usri a cikin ƙunci da kuma sauƙi. wal manshar wal makara cikin nishaɗi da kuma ƙi. ko da shugabannin suna sanya mu cikin wasu abubuwan da muke ƙi suna zaluntar mu kada mu ce za mu ɗauki makami mu ce za mu musu tawaye wa ala asaratin alaina ko kuma idan shugabanni suka yi babakere a kanmu suka mamaye mana kuɗi suna kwashe mana dukiyoyi sun yi babakere da mulki sun yi babakere daga su sai 'ya'yansu kuma suna kwasan kuɗi suna raba ma 'ya'yansu mukamman gwamnati 'ya'yansu kada mu ce za mu yi tawaye halin da muke ciki a haka ya fiye mana alkhairi da halin yin tawayen idan muka ce ma mai tawaye abin da zai faru gare mu ba mu sani ba Ila ma a da can muna zaune a kasan mu lafiya muna zaune a gidajen mu muna zaune kaza kaza to idan muka ɗauki makamin zai za a tilasta mana yin hijira zuwa inda ba mu niyyar yi ba za a kashe mana iyaye a kashe mana yan uwa a yi mana ƙare dangi kamar irin abubuwan da ke faruwa a Syria irin abubuwan da ke faruwa a Libya irin abubuwan da ke faruwa a sauran ƙasashe ɗaukan makamin da suka yi suna ganin za su iya kifar da shugaba saboda shugabannin suna zaluntar su yanzu da zaluncin shugabannin da abin da kuma ya same su yanzu wanda ya fi sauki zaluncin shugabanni ya fi sauki yanzu halin da muke ciki a najeriya da muke ganin an zalunce mu da kuma muka ɗauki makami wanne zai furki cewa ɗaukan makamin zai furki cewa idan aka ɗauki makami garin ba zai zaune gare mu ba ƙasan ba zai zaune a gare mu ba za a yi ta yaƙi kowa yana guje-guje wannan karatu da muke yi lafiya lafiya ba zai yiwu ba ina mata lura karatun ba zai yiwu ba hatta hada-hada na ziyara da sadar da zumunci ba zai yiwu ba sannan kuma gudanar da sallah a masallaci idan ana farin ba ma ba mai waye ke ta sallah zai yiwu sai dai musulmi ne karfin imani kun gane wannan aiki to wayannan su ne abubuwan da ake duba ake ce muku kada ku ɗauki makami ba wai ana jin tsoron shugabanni bane la ana duba abin da zai faru ga kasar komai zai tsaya cik yanzu mai duguri mai faru a mai duguri lokaci mai tsawo mai duguri kasuwanci na yiwa da kyau yanzu najeriya da aka dan samu yankin nafas a gonaki noma na yiwa to me za ku ce idan barin makami ake yi kawai jirgin sama na tabarin wuta ga manya-manyan bindigogi ga manya-manyan a tankokin yaƙi ana tabarin wuta ko ina wane ne zai fita ya kasuwanci wane ne zai tafi ya kai ziyara ga 'yan uwansa wane ne zai zo masallaci ya yi karance-karancen addini idan ma ka zo ka yi karfin hali masu sauraro fa sai dai ka yi kai kadai na ba gane wannan to shi ne annabi ya ce masa idan shugabannin suka yi babakere ku yi haƙuri wa ala asaratin alaina wa ala alladu na zai al'amura ahalahu To kada mu yi jayayya ga al'amarin shugabanci ga wanda ya cancanci shugabanci an zaɓe shi ƙala yake illa an taro kufura bawahan ce sai dai kun ga kafirci baro-baro wanda babu tawili a ciki amma kafircin yana karɓar tawili ba a yin kuruci in dai kafirci bai fita ƙarara ba in ya zama to za a yi saɓani wa'annan su ce ya yi ridda wa'annan su ce bai yi ba ba magana kuruci an gani wa ala an na kula bil haƙa yana makunna kuma lallai mu faɗi gaskiya ga shugabanni duk inda muke kan mu ɓoye in shugaba ya faɗi ɗin kuskure mu gaya mai gaskiya ya gaya mai gaskiya yake hawa kan mumbari a yi zage-zage hawa kan mumbari a aibanta shi a kira shi barawo a zalimi shi ne faɗin gaskiya idan kai aka ma haka za ka ɗauka an gaya ma gaskiya idan aka yi wa mahaifinka haka mahaifinka ne shugaba sai wani ya ce babanka a zalimi ne Allah ya mana maganin shi ya za ka shi to in ka san babu daɗi to ai shi ma wannan mai mulki baban wani ne idan ka san babu daɗi mai wannan mulki dan wani ne in ka san baka so a yi maɗanka ka kai maɗan wani in baka so a yi mahaifin ka kai wa mahaifin wani in ba so a yi mijin kake wa mijin wani an gane wannan ko to wannan shine ya kamata mu fahimta cewa idan kafirci bai fito kararraba ba a so a yi tawaye to shine albani ke cewa a kaga albani ne yana magana tsarin mulki ba wanda ba na musulunci ba don wayannan suka ce to ai wannan shugabanni ba da su ake ba haka suke cewa ai ana magana shugabannin tsarin musulunci ne mai wannan magana bai fahimci suna ba gaskiya malaman salafiya kakaf sun taba kan cewa irin wannan tsari da ake ciki wanda ba na musulunci ba shugaba in dai bai kudirce abin ba shugaba yana mulki a karkashin demokradiyya amma bai yarda da demokradiyya a matsayin tsari ba ya za mu gane ya yarda ya fito karara ya dinga gaya mana shi dan demokradiyya ne ciki da waje kuma ya nuna mana ya yarda da duk abin da demokradiyya ya kunta wannan shugaba idan an tsaye mai da hujja an kusan mai da shugaba bai gyara ba to kaga wannan shugaba ya yarda da demokradiyya ya zama dan demokradiyya aqida ba dan demokradiyya neman kuɗi ba an gane wannan ko na'am annahu law su'ila la ajaba wato ba za ka iya cewa da za a tambaye shi da ya amsa ba shi wannan shugaba mai bin tsarin da ba na Allah ba shi idan an tambaye shi wannan tsarin da kake bi akar makalla ya kai ranka ya dade wannan tsarin da kake bi daidai yake da qur'ani ko ya fi qur'ani ko ya fi shari'a shi idan an tambaye shi zai ce eh ya fi to idan aka tambaye shi ce eh ya fi ya zama kufurin bawa ya fita musulunci نعم لأجاب بأن الحكم بهذه القوانين هو الحق والصالح في هذا الأمر يا أمسى شوى hukunci da wannan tsarin mulki in ya amsa cewa hukunci da wannan tsarin mulki shine gaskiya shi kuma ya dace da wannan zamanin wa annahu la yajuzu al bil islam kuma shugaban yace lalle baya halatta yin hukunci da musulunci law su'ilu la tastati'una an taqulu da za a tambayo wayannan shugabanni ba za ku iya cewa bi annahum yujibuna bi anna al-hukma bima anzala Allah ba za ku iya yanke hukunci ku ce wayannan shugabanni za su ce yin hukunci da abinda Allah ya saukar bai dace ba shi zai mafi yawa masu mulki a Najeriya musulmi idan ka tambaye su shin yin hukunci da abin da Allah ya saukar ya dace da za su ce ma ya dace yan kaɗan ne kawai zasu su ce ma bai dace ba kila sun je sun samu tarbiyya a wajen yahudawa makiya Allah amma mafi yawan mutanen mu wanda suka sun yi karatun addini sun fahimce shi za su gaya ma cewa lalle lalura ne ya sa muke mulkin nan kuma zai ce ma in ya ga dama ya hawa mulkin ne da ya taimaki musulunci eh. eh amma ba zai ce maka tsarin demokradiyya ya halarta ba zai ce ma wannan tsari tsarin kafirai ne amma turawa sun tilasta mana kaza kaza kaza an gane wannan hmm. na'am wa illa la faru kufaran duna shakkin wala ra ba dan haka ba da sun zama kafirai da sun yadda cewa tsarin demokradiyya daidai yake da da ainihin daidai yake shine adalci shine kaza ya fi qur'ani ya fi tsarin shari'a da sun zama to kafirai babu shakka ba wani kokonto fa idza nazalna ila al-mahkumin idan muka sauka mun koma zuwa ga su talakawa wanda ake hukunta ake musu hukunci wa fihim al-ulama wa fihim as-salihun talakawan ake musu hukunci da wannan tsari a cikin su akwai malamai a cikin su akwai salihai wa ila zuwa dai fa ya za ku yi hukunci da بمجرد أن تروهم يعيشون تحت حكم كوي وي دزارن كون رايوا قرقشن حكمي in eh? suna rayuwa ƙarƙashin hukuncin demokradiyya ƙarƙashin hukuncin gurguzu sai ku ce to tunda suka yarda su zauna a cikin tsarin sun yi rida a nan wajen kun a ribakin su kun ci musu albasa shin kun shiga zuciyarsu kun duba cewa zuciyarsu ya yarda da tsarin na'am yashmaluhum kama yashmalukum antum tamaman eh da kun da zaran wai kun ga suna rayuwa ka ta hukumin yashmaluhum karkashin hukunci ya maru hukuncin da ya shafe su kama ya maru kuma ya shafe ku kuma ɗan jama'atun tafiyar kuna zaune ne a ina a ina suke zaune su suna zaune a cikin ƙungurmin daji ne suna zaune a cikin ƙungurmin dajin najeriya misali ku kuna zaune a cikin birnin najeriya an gane inda suke zaune ƙarƙashin mulkin waye ƙarƙashin mulkin shugaban ne sun je sun samu can daji sun boye suna ta gudanar da rayuwarsu to ai can dajin da kuka je din nan har yanzu yana cikin Najeriya ne idan kun ce mutanen da ke zaune a cikin Najeriya ba su yi hijira ba sun zama arna to kuma ba ku yi hijira daga Najeriya ba kun zama arna idan kun yi hijira daga Najeriya za ku koma ina ku koma Nijar su ma Nijar me yake tafiya kungi da shi za ku koma cikin birnin Nijar ko dajin Nijar birnin Ghana ko dajin Ghana birnin ina birnin kwatano ko dajin kwatano birnin tadi ko dajin tadi birnin kyamaru ko dajin kyamaru birnin misira ko dajin misira to a ina ne ake hukunci da tsarin Allah to kenan duk inda kuka je kun zama kafirai kuma mun yi zubar gadi da mu da ku mu kafirta juna kace da mu ku ce da ku da mu duk kafirai ne sai mu san kun yi adalci ina fatan gane wannan wani yana wa'azi yace dan yace ainihin duk dan biri a kafiri ne sai faɗi cewa yan biri a kafirai ne kan fi to kai babanka ba yake baba na ma kafiri ne to kaga wannan kaga anan wajen kaga an tambaye shi ne a jizai zille saboda bid'an nan da ya kafirta din nan baban shi ma irin wannan dan bid'an ne za ka tambaye to babanka ba an san babanka wannan bid'an da kake kafiri kafiri su ma kafiri ne so aka kai ma kenan baban ka ya aiki babana ya kafirta wa iyaz billah an gani to sai wani yake cewa to wallahi in ka kara kafirta baban ka sai na gaurawa mari in ka aika ka ce tak wallahi sai na mari ta wallahi kuma da gaske ke ce da ya kara cewa baban shi kafiri da ya gaurawa mari <laughs> na'am na'am eh, lakinnakum tu'linuna anna ha'ula'i kuffarun sai ku kuna bayyanarwa cewa lalle waɗannan kafirai ne bi ma'ana murtadi hmm. kuna nufin wai sun yi ridda sun bar musulunci wal hukmu biha anzala Allahu wal wajib cewa hukunci da abinda Allah ya saukar wajibi ne shi وأن مخالفة الحكم الشرعي بمجرد العمل لا يستلزم الحكم da هذا العامل وأن اللي سابع حكم da دقون دارن أي كوي دم متن يجي ياي زابي كوي ko dan mutum ya je ya shiga cikin mulkin tsarin demokradiyya kawai baya lizantar da hukunci akan wannan aiki bi annahu murtad an dini mm. cewa yayi ridda kun gane wannan shine da wanda aka dade ana yin na muslim brother shekara wajen 40 da wani abu zuwa yau da awon muslim brother an gina shi akan cewa duk mutumin da ya shiga gwamnati yana karantarwa a makarantun boko yana limanci a masallatansu ko yana wani aikin gwamnati dagutu ne shi kafiri ne kamar yadda shugabannin dagutu ne shi ma kafiri ne ya yi ridda da yawa daga cikin yan muslim brothers masu kishin addini mutanen kirki aka tilasta musu ya ga certificate su wani ya samu digiri ya yaga wani ya samu aiki na gwamnati babban aiki a babban ma'aikata wanda a nan wajen zai iya taimakon addini daidai gwargwado shi ma a nan wajen aka sa mishi ra'ayi certificate ya yaga kuma ya bar aiki amma a yanzu yana nan yana da dama yanzu ya jawo yana neman kicin, din ma ya gagare kicin ya gagare shi ya galabaita sosai yanzu ya gane cewa ya yi makan shi kuskure yanzu da yawa daga cikin sun fada siyasa ko yanzu wa yanzu masu cewa kafirki ne yanzu sai sun tsunduma cikin siyasa yanzu wasu daga cikinsu ma sun samu manyan mukamai a gwamnati ko ba gaba ne amma da fa gaba ɗaya daga cikin sun da ma aikin gwamnati sun ce aikin gwamnati daguti ne da sauransu haka nan dole ne a yi ma gwamnati ta waye to kuga duk wannan rashin sanin wannan ka'ida ne rashin karanta littattafai irin fitnatu tafsir a saurari bayani daga malaman salafiya to wallahi da ana sauraron su da an zauna lafiya a Najeriya su ne malaman da za su karanta da madaran addini su saita al'umma zuwa ga abin da yake daidai su saita shugabanni su saita talakawa su saita kowa da kowa da malamai an gane ko kowa ya tsaya matsayin da Allah ya tsaye da shi sai da awan salafiya na'am نعم لا يستلزم الحكم على هذا العامل بأنه مرتد عن Ba ya لازم تبدا hukunci ga wannan mai aikin cewa yayi ridda bar addini wa min jumlati almunaqashat allati tuwaddihu khata'ahum wa dalalahum daga cikin jumlan munaqasha tattaunawa wanda ke bayyana da kuskuren su da fatan su wayannan jama'atu tafsir wal hijra da ire-iren su an gane ko kamar banda su akwai yan kudubiya mabiya sai kudu su ma suna da irin wannan tunani din da kuma yan hizbu tahrir su ma suna da irin wannan tunani su suna ganin cewa rayuwa cikin wannan tsari sai kudu ya ce duk mutumin da yake rayuwa cikin wani tsari wanda ba na Allah ba ya yi ridda da limaman da malaman da ma'aikata ba duk sun yi ridda ballantana kuma shugabannin an gane ko qulna sai mu ce musu mata yuhkamu ala almuslim alladhi yashhadu an la ilaha illa Allah a yaushe ake yaushe za a yi hukunci ga musulmi wanda yake shaidawa Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yana shaidawa lalle annabi muhammad manzon Allah ne yaushe za a yi hukunci wa qad yusalli kaseeran aw qalila kuma yana sallah kadan fa yana sallah da yawa ko kadan mata yuhkamu alayhi bi annahu sadda an dini a yaushe za a yi hukunci cewa yayi ridda ya bar addini yaushe ne ayati marratan wahida shin yana isa a saurari wannan shi ma yana da muhimmanci idan mutum ya yi hukunci bi gairi ma'an anzalallah shin yana isa idan mutum ya yi so ɗaya idan mutum ya yi so ɗaya kawai ya isa ko sai mutum ya yi da yawa ya an yi أو أنه halihi au يعلن أن makali kuma yi sabbo idan mutum ya yi hukunci بغير ما ma'an الله shin in yi so ɗaya ne yake zama kafiri ko sai ya yi da yawa shi dai Allah abin da ce wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun haka Allah ya ce ko duk wanda ya hukunci duk wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba wa'annan su ne ne kafirai a nan wajen Allah ya faɗi ko so nawa ne an ce kawai duk wanda ya yi wannan mandin man ce shardiya ko man mausula duk wanda ya hukunci in muka dauke ta man shafiya ko muka dauke ta man mausula duka a wajen malaman usulul fiqi tana hukunta menene umum tana daga cikin siyabul umum duk wanda ya hukunci ko waye shi ko malami ne ko mai kuɗi ne ko shugaba ne ko jahili ne yayi hukunci bi gairi ma anzalallah ya zama kafiri a nan wajen fa ba sai shugaba mai mulki ba jama'a shugaba ko yana mulki ko baya mulki malami ko yana mulki ko baya mulki inda yi hukunci bi gairi ma'an zalla ya zama kafiri maka ɗauki gundarin ayan yanzu idan aka tambi malami aka ce aka maka lamme za ka ce game da sahabbai ce sahabbai sun yi rinda ya yanke hukunci dama hukunci shine tabbatar da wani abu ga wani abu ko kore wani abu daga wani abu na ka tambi malami ya hukuncin jilsa istiraha sai ce jilsa istiraha sunna ne ya yi hukunci ya ce jilsa istiraha bid'a ne ya yi hukunci aka tambi malami ya hukuncin maulidi ya ce maulidi sunna ne ibada ne ya yi hukunci ina ba gane wannan to sai a duba hukuncin da ya yi na Allah ne ko ba na Allah bane? hukuncin da ya ce maulidi ya halatta hukuncin Allah ne ko ba na Allah bane? to in na Allah ne ya yi hukunci bi ma'anzalallah in ba na Allah ba ya yi hukunci bi gairi ma'anzalallah to kenan ya zambi ba sai in aka yi haka ba sai shugaba wanda yake mulki kaɗai zai kafirka ba idan ka tambayi mutum malam ya hukuncin bin hadisi yace bin hadisi yace hadisi hanjin jimina ne bai halatta a ba hadisi ya yi hukunci idan malami mai fatawa ya saki fatawa ba daidai ba hukunci ya yanki in ya saki fatawa daidai hukunci in ma ya zama hukuncin Allah ko hukuncin shi to shi kenan ayar ba wai mutane duk in aka kawo wannan ayar sai su to alƙalai ga ga ayoyinku shugabanni masu mulki ga ayoyinku to kai ba ba ka yanke hukunci ba ka zuwa ka yanke hukunci ga mai gaskiya ka ba mara gaskiya to ai na wajen kai hukunci da mai kai hukunci bi gairi ma anzalalla fa ulai ka humul kafirun ina baka gane na'am aw annahu yajibu an yu'lina bi lisani halihi ko dole ne sai ya bayyana da harshe da lisani hal din shi aw bi lisani maqalihi eh dole ne sai mutum ya bayyana da halin shi ta hanyar halin shi mu gane cewa bai yarda da hukuncin Allah ba ko lisani makalimi ko da harshen maganar shi ya fito ƙwaro ya furta an da hukun tattun halafi cewa lalle ya yi rida ya bar addini so nawa ne na ya kamata mu tsaya sati mai zuwa an muka zo za mu ci gaba da bayani idan mutum ya yi hukunci da gairi ma'an zalalla so nawa ne zai iya zama kafiri yana da amfani sosai mu saurare shi da kyau sati mai zuwa an gani don wannan yana daga cikin abin da ya jefa kungiyoyi da yawa suka yi ta kafirta mutane har suka ɗauki makami saboda sun yi kuskure wajen fahimtar wannan matsala ɗin insha Allah to an ce lokaci yayi za mu tsaya a nan wajen a ce lokaci ya ƙure ku bai ƙure ba sauran minti ɗaya Ba da kuma salam mutum ya gudu sauran hukunci na idan jahili ne kawai da shi in ba jahili bane yace yana gabatar da yanci na bil adama kan hukuncin shari'a to wannan mutumin in dai ka ka ka tsaya mai da hujja ka kusan mai da ba bai gyara ba yayi rida na fatan gane na to ai wayannan su mutanen su suna da kurakurai da yawa dama su yan ikhwan wannan ba shi bane kadai kurakuransu an gani. Allah shi taimake mu na'am yi tambaya ce ne tambaya me yayi kan wannan karatun ne eh me yake an ce lokaci ya kure ko na ah, bi sauri to ya shirka na to shi wannan ayan wa mai kul mu'mina muta'ammidan fasarar magabata shine duk wanda ya kashe mumini da gangan fajar za a hu jahannam khalidan fiha sakamakon shi jahannama yana mai dadewa a cikin ta shine fasarar salaf ba wai zai dawoma ba shi kalmar khulud yakan doki fasarar al-khulud al-abadi kuma yakan doki fasarar al-muqsud dawil yakan doki fasarar dawama yakan doki fasarar zama ka dade a cikin wutan jahannama idan mutum ya kashe mumini da gangan sakamakon jahannama zai dade a cikin jahannama wanda zai ballahu alai nan ba ana nufin yayi ba ne. saboda malamai sun yi ittifaki cewa kisan kai ba kafirci ne. kuma Allah ta'ala ya ce inna laha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafartawa a yi shirka da shi yana gafarta kuma bayan shirka ga wanda ya zo. saboda haka idan mutum ya yi kisan kai ba kafiri ba ne ya yi zunubi duna shirk saboda haka ba a kiran shi kafiri na ya ce to ai Allah ya ce kul ya ibadiyal ladzi wa ya ce ko ya tuba ah, da kisan kai da kafirci wanne ya wani to Allah ya ce kul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma kan salafa ka gaya wa kafirai in sun hannu sun bar kafirci an gafarta musu duk abin da ya wuce sai kafiri bayan ma kafirci kila ma ya kisan kai kila yi ta'addanci ya yi zinace zinace yi luwadi to da zaran yi kalmar shahada duk abin da ya aikata na da an gabata masa to kuma ya za a yi an gafarta kafirci kuma ina kuma kisan kai an ce lokaci yayi to subhanakallahumma wa a ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk